Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5. Kana zangon FM na rediyo amfani da sarauniya da noma da lon da niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ci gaba da tattaunawar da madina daura ta yi da sanata abu ibrahim akan kaucewa magudi wajen ɗaukar sabbin 'yan sanda sai kuma rahoto akan takaddamar da ke neman kunno kai game da zaben kananan hukumomi a jihar adamawa kana ibrahim jarmai ya shirya mana rahoto akan halin da ɗan tseren nan mai kafafun roba wato victorious oscar ke ciki na kasar afirka ta kudu kana shi ma har ila yau baba ya yakubu makeri ya haɗa mana rahoto akan ambaliya a cape coast da ke ƙasar ghana sa'ilin nan zamu kawo muku nasiha daga kur'ani mai tsarki sai dai fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Jiya ta jiya Litini shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata tartibiyar shaidar cewa maharin nan da ya aikata kashe-kashen jama'a mafi muni a tarihin Amurka a wata mashakatar dare ta 'yan luwaɗi da ke Orlando jihar Florida ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje ba. da alamar tsauraran ra'ayoyin da ake yadawa ta kafar intanet su ne suka ingiza maharin a cewar obama ga manema labarai a fadar white house obama ya ce har yanzu jami'an tsaro na mataki na farko na bincike kuma kamar yadda ya ce har yanzu akwai abubuwa da dama da ya kamata mu tabbatar fadar ta white house ta ce shugaba obama zai je orlando ranar alhamis don ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda harin ya rutsa da su ya kuma nuna yana tare da wannan al'ummar a daidai lokacin da take ƙoƙarin murmurewa shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya ce muna nazarin rayuwar makashin ciki har da amfani da intanet da ya ta yi da yake jawabi kwana guda bayan kisan na mutane 49 da bindiga a mashakatar dare mai suna pulse inda wasu mutane kuma 53 suka jikata obama ya ce maharin ya sayi makami ne ta hanyar doka bai fuskanci wata matsala wajen sayan waɗannan makaman ba a cewar obama wanda ya sha ƙoƙarin ganin an kafa dokoki mafiya tsauri kan mallakar bindiga a amurka amma bai nasara ba dubban 'yan gudun hijira na ta ficewa daga fallujah ta wata hanya mara hadari da sojojin iraki suka samar yayin da aka shiga mako na uku a yakin da ake yi na kokarin kwato birnin daga hannun 'yan isis a cewar shugaban aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya lisa grand jiya litini mutane wajen 3,300 ne suka fice suka bi sahun mutane 4,000 da suka gudu a karshen mako ana kyautar da zaton wasu ƙarin dubban ma za su fice cikin kwanaki masu zuwa abinda ba zai kawo matsala ba a cikin wurin aikin jin kai akasarin fararen hular da ke gujewa yakin na zuwa sansanoni 27 ne da suke da ke kunshe da wasu gudun hijiran kuma daga lardin ambar na irakin ma'aikatar yada labaran kasar eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin habashi da kaddamar da harin soji kan kasar kasar habashar dai ta kare ta zargin na takalar fada tana mai zargin eritrea da takalo abin da ya haifar da mai da martani daga habashar takaitaccen jawabin da ma'aikatar yada labaran na, na, eritrea na cewa harin ya auku ne a yankin tsorona tsorona dai wani ƙauye ne da ke daura da kan iyaka mai tazarar kilomita 35 daga idigrat wani garin da ke cikin ƙasar habasha a yankin tigray ministan sadarwar habasha geta da ya ce sojojin eritrea waɗanda suka fito daga yankin na sun yi wasu take-take na takala waɗanda suka janyo martani daga ɓangaren habasha bai yadda cewa wani babban fada a kai ba sakatare janar ɗin ƙungiyar ƙawancen neto james stoltenberg ya faɗa jiya litinin cewa neto ba za ta amince da girke bataliyoyi hudu na ƙasa da ƙasa a poland da estonia da litvia da lithuania ba waɗanda su ne kasashen da suka fi fuskantar barazana daga rasha wannan zai aika da sako dalla-dalla na cewa neto fa a shirye take ta ka duk wata kawarta a cewar stoltenberg a gabanin taron ministocin tsaron kasashen da ke cikin kungiyar ta neto wanda za a fara talata a brussels inda ake sa ran za su rattaba hannu akan shirin girke sojoji stoltenberg ya ce bataliyoyi za su rinka karba-karba ne karkashin jagorancin kwamandojin na neto tattaunawan na aukuwa ne gabanin babban taron neto da za a yi a wasu na kasar poland a watan yuli wai shugabannin kasashen baltic irin su latvia da lithuania da estonia suna cikin wato fargaba saboda sojojin da neto ke shirin saboda sojojin da neto ke shirin girkewa ba su da yawan da za su iya sa rasha ta yi shakkan kai wani duhari da ta yi niyan kaiwa kotun kolin amurka ta ki amincewa puerto rico ta sake tsarin basussukan da ake binta wanda hakan ya jefa wannan yankin ƙasa na amurka cikin yanayin kasa biyan bashi sai ko idan majalisar tarayyar amurka ta kafa dokar sassauta mata bashin labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu fara da kawo muku ci gaba da tattaunawar da Madina Dauna ta yi da sanata Abu Ibrahim akan matakan da ake bi domin dakile hanyar magudi wajen ɗaukan sabbin 'yan sanda a Najeriya. Kuma ma shi zaben za a koma a yi shi jiha-jiha ake yanzu daga nan kuma za a koma har lokal government local government ai saboda har yanzu muna da yawa in ka duba local government 37 kana da application 400 kana magana kowace local government da wajen mutum dubu goma kenan wai kowace state kowace jiha in ka koma za ga lokal government akwai mutum 100 ko 200 a matar za ka dauka saboda haka ko hiddawar za a za a koma kowace lokal government a kira 'yan local government din a hidda mutum taran nan na jihohi za a taru a jihohin na jiha din nan a hidda 'yan jihar nan to kin ga an bi hanyoyin da ba za a samu abu ya rude ba a koma ma ana sai da su ayyukan da yanzu ya wahala in ma za a yi za a gane amma an kawo su nan gaba daya za ka samu wasu 'yan baran da <laughs> abin da za su rika zagaye suna cewa kawo kuɗi kaza za a baka kaza za a baka kaza to duk yanzu kin ga har yanzu mu samu labarin ana irin wannan ba saboda an mai da su jihohi da local government wa'annan da ka ce asp 12 inspector 12 daban suke da wa'annan taron eh daban suke mana ai dama abin da aka fara za a ɗauki karabitu 7,500 sannan shugabanninsu 2,500 cikin 2,500 ɗin yanzu 1,000 za a ɗauka saboda 2,500 ma'aikata ne professionals ake ce masu wanda suna da kamar misali likitoci malaman makaranta injiniyoyi da sauransu su ne za a ɗauka amma su daban za a yi nasu so yanzu dubu kudin za a ɗauka na 'yan sanda sosai sannan sauran waɗancan wato masu manyan mukamai masu manyan mukamai su ne asp da inspector waɗancan saura kuma sai nan gaba za a yi su don saboda su abubuwa ne daban kila magana shekaru ba za ta shigo ciki ba da tsawo da waye duba kila kila ban tabbata ba amma dai za a taso da za a hido tasu ka'ida nan gaba saboda haka wannan dubu ɗari hudu da yan kai da yanzu kwamfuta ta zidda sauran aka kirawo su eh. ba lalle ba ne cewa dukansu za su samu aikin. <laughs> to hajiya za a ɗauki mutum dubu goma duka mutum dubu ɗari hudu sun kawo ina za su samu su ina za a bin nan ina za su ai ba zai yiwu ba ko shi za ta ce miki sai ma an koma local gamman din a can za a interview din da za ka san local gamman za mu shiɗa mutum tara za ka tadda kili sun kai ɗari uku masu so. to madalla madina kenan tare da sanata abu ibrahim daga batun ɗaukar 'yan sanda kuma sai na zaben ƙananan hukumomi a jihar adamawa. inda gwamna ya ba da shawara a ɗage zaɓen amma kuma hukumar zaɓe ta ce za ta gudanar da zaɓenta ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton yayin da jam'iyyu da kuma yin takara ma ke shirye-shiryen gudanar zaben kananan hukumomi a jihar adama a cikin wannan wata na yuli yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno game da wannan zabe inda gwamnan jihar dan jam'iyyar apc senator muhammadu bindo umaru jibrila ke kawo batun dage zaben yayin da ita ko hukumar zabe a jihar ke ma cewa tana kan bakanta na gudanar da wannan zabe da farko dai ga ma abin da gwamnan jihar adama ke cewa ni na mutum ne da ra'ayi magana na ni na ce a watan azumi a matsayin na musulmi a ce a zo ana kamfen ana samun mutane wannan watan wata ne ba karamin wata ba wata ne mai dole mu yi ibada kuma a yi addu'a da sauransu a gani amma ni aina su ne masu masu daga zabe ko kuma yin zabe ni ma dan kallo ne amma ni da ni da kai duɓe ne kana da ra'ayi ni ma yana da ra'ayi na mm. to ni na faɗa cewa kila watan azumin nan ba daidai ne ba ne domin mutane suna wahala da wahalar ma da kake ka gani ta zo kuma a ce ana maganar harkar zabe amma in sun ce su za su zabe su walillahi mu za mu ba su duk abin da ya kamata su don na gama shirye-shirye ni wannan to sai dai kuma wannan batutu ne ma ja ce ku ce inda wasu 'yan jam'iyyar apc da ke mulkin jihar ke cewa sun san arina kamar yadda sardaunan jimeta alhaji muhammadu haladu dan ya yi bayani so yanzu shine sa aka daga zaben ganin cewa saboda in an mutanen mu ne ke da majority mutanen baba buhari ne ke da majority don yanzu zan iya ga muka cewa apc a shi yadda yake faɗa mai gidansa shi ne mai gidansa shi baba buhari ba mai gidansa ba ne mu ko mun ce baba buhari ba ma mai gida ba uban najeriya ne To ko mai ka jam'iyyun adawa ma ke cewa ne game da wannan sato kasa katsin da ke wakana a yanzu? Sunana Sa'ad Adamu ce chairman na majalisar jam'iyyun siyasa na Najeriya rashin jihar Adama. A gaskiya ba gamsu ba. Abin da yake faruwa kuma shine eh, gwamnati ta ta ta shigi a cikin al'amarin zabe. Gwamna bai da bai da bai da bai da haƙƙin ya fito ya faɗa wa mutanen Adamawa cewa zaben nan zai yi ko ba zai yi ba. Wannan shi ya samu wato mun samu eh, konkonto a cikin maganan cewa ko wannan eh, kwamishinan wannan hukuma mai na zaben nan tana da inci ko ba ta da inci wannan ya nuna cewa kwamishin nan ba ta da inci tunda gwamnati zai fito yi magana wannan hakan da ba ta shafe shi ba kuma zaben nan ba musamman za a shi ko ba za a yi shi ba ita ma dai jami'ar APC da ke mulkin jihar ta ce ba da yawunta ma ake wannan dambarwa ba kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar amal lawal ya bayyana wa manema labarai hukumar zabe ta ba mu rana cewa shi biyar ga wannan watan za a wannan zaben kuma har yanzu nake magana da kai yanzu ba su rubuta mana cewa daga wannan zaben ba don haka mun muna na jam'iyyoyi muna na akan wannan da suka mu na cewa za a zabe biyar ga wannan wata sautari dai aka ma zargi hukumomin zaɓe na jihohi ne da zama 'yan amshin shata batun da ko shugaban hukumar zaben jihar adama alhaji isa shatima ke cewa ba da su bawai gada a kotu su kwantar su ce su insha allah za a yi zaɓe kamar da muka fari shirin da muke yi da yanzu nan kamar da kowa ya sani muna, jiran kayan mu za su iso anytime from now kuma eh, political parties suna karɓan forms za mu fara, fara screening na candidates shugaban hukumar zaben jihar adama kenan wanda kuma yanzu ma an zura ido ne a ga shin za ta sauya ko kuma ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To, madalla mun an gaishe ka Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba a shakata da wannan. gaskata rabu Allah kai ne mai duka don kai ka kagi mai yau kai masa ɗaukaka wasu mu kai su wawaye sun yi fice haka sannan kai hane Allah banda faɗa akan ƙarya tausayar har ibo 'yan Najeriya. Na zo da kuzarin sako ne kan tarbiya. Don dai a yau a ƙasan nan na kula ba musan baya. Najeriya ce mai sarkin baiwa kuma mai sama yayo kabilo da dama mun fuku da zuma ya hora baiwa daban-daban a gare mu ba ƙarya arewa manya kuke a can baya. Kabilu na ƙasa na gida Najeriya, mu bar faɗa mu san darajar jamhuriya yaya. Yanki na yarbawa ilimi sun rufa, a fagen ilimi na boko sun yi fice duka. Yawancin farfesa so suka mallaka. to ma mun gode nasu dan tsoho kwanta gora yanzu bari mu leƙa a ƙasar afirka ta kudu inda wani masanin halayyar dan adam schultz ya ce ɗan tseren nan mai kafar roba da ke fuskantar shari'a a kisa ya ce ba zaman gidan yare yake bukata ba illa wanda zai taimaka masa ya koma cikin hayyacinsa ga rahoton anita powell da ibrahim jirma ya fasara kuma zai gabatar mana tsohon mashahurin dan gudun nan da ya samu kyauta a gasar olympic dan kasar afirka ta kudu oscar victorious yanzu yana bukatar wanda zai mayar da shi kan hanya ne domin ga bisa dukkan alamu abubuwa sun fara damun tunaninsa kamar yadda masanin halayya dan adam jonathan schultz yake cewa mr pistorius has elevated levels of anxiety that are clinically significant these include symptoms and signs of social phobia agoraphobia and panic disorder zaka dai oscar ya shiga cikin wani yanayi da ke bukatar kulawa ta musamman a akan tunaninsa domin irin ɗabi'o'in da yake nunawa sun sa alamun tambaya a harkokin rayuwarsa idan ko muka dubi yanayin da halin kwakwalwarsa take ciki an gano cewa tun a cikin shekarar 2014 lamarinsa ya taɓarɓare domin ko baya ga taɓarɓarewar yanayinsa yanzu haka lamarinsa sai ƙara lalacewa yake yi wanda allah kaɗai ne ya san takamaiman halin da yake ciki a wani bayani ne wanda ba na ƙwararru ba suna iya cewa lamarin oscar sai addu'a domin matsalarsa ba ta asibiti ba ce victorious ya ce ya jima yana zaune cikin halin tsoro da damuwa domin ko ya dage a kodayaushe yana cewa yana ɗaukar budurwarsa reverse stinkham a matsayin wadda ta zo da niyyar yi masa kutse a lokacin da ya harbe ta bayan ɗaki kuma ranar bikin da ake dangantawa da na soyayya a cikin shekarar 2013 sai dai mai gabatar da ƙara ya ce wannan ba gaskiya ba ne dama yana da niyyar kashe ta domin harbin da ya yi ta kofar shiga gidansa ne ba shakka wannan shari'ar da ake yi wa pretoria ta ɗauki hankalin duniya musamman ma da aka samu takon saƙa da alƙali masifa wanda ya zarge shi da kisan kai amma kuma ya yanke masa hukuncin ɗaurin shekara biyar sai dai kuma bayan ya yi zaman gidan yari na shekara guda sai gashi an sake shi cikin watan oktoba amma kuma sai daga bisani reshe juye da mujiya domin ko an juya wannan hukuncin da na kisa a watan disamba charles ya ce ya yi imanin wannan hali da pretoria ya samu kansa ciki zai ci gaba da sukurkuta al'amuran rayuwarsa maimakon haka da an ba shi dama domin ba da gudunmuwarsa ga harkokin rayuwar yau da kullum ga al'ummar ƙasa to sai dai kuma a waje ɗaya sautari mutane na yawan sukan wannan ahuwar da aka nemi a yi masa domin da yawa mutane cikin al'umma suna ganin bai dace a yafe masa wannan laifi ba Schultz ya ce wani ɗan taliki da ya ga cikin shagon sayayya sai ya nemi da tilas ya fita daga shagon Oscar Pictorius dai ya tsinci kansa cikin wannan hali ne shekaru hudu bayan ya taka rawar gani a gasar tseren Olympic wanda shine mutum na farko mai kafafun roba da ya nasara a wannan tseren da ya yi. Sai dai a yau rayuwa ta sauya wa wannan dan taliki. Kana halitta jikin sama ta sauya domin ya yi hurhura, kana ya dan duka, rayuwarsa ta sauya masa gabaki daya. Ba wai akan nasarar da ya samu ba a wani lokaci can baya, a'a sai dai don kisan da ya yi cikin wani dare. To Allah kyauta daga Afirka ta kudu kuma sai kasar Ghana inda ambaliya ta yi dalilin hasarar ɗimbin dukiya ga rahoton da baba ya ko ya shirya mana. lamarin ambaliya na ruwan sama yana ci gaba da daga hankalin al'umman kasar ghana ganin yadda wannan abu ya fi kamari a cikin manyan biranen kasar a cikin birnin accra inda ambaliyar ta fi tsanani kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ne suke kira da a tsige kantomar birnin accra alfred oko saboda gazawarsa wurin magance wannan al'amari shekaru da dama idan masu saurare ba su manta ba a unguwar kwame kurma circle ne ambaliya ta janyo wata gobara da ta hallaka mutane sama da ɗari da hamsin, a ranar uku ga watan mayun bara bayan alkawura da dama sai gashi wannan abu kuma ya sake dawowa fiye da abin da aka gani a baran ko da yake ba samu asarar rayuka ba kamar bara amma ɗimbin dukiyoyi ne suka salwanta alhaji idris muhammad bingil jami'i ne na ƙaramin hukumar birnin accra wannan shi mun ga hukuman eh, da shi ya zo ma ya haskasa yanzu haka akwai kotuna da aka keɓe musamman muna kiran sanitation court a da can babu sanitation court daban amma yanzu haka da nake magana an kafa sanitation court kowane wato din wato ama irin wa'annan mutane ake kawowa wurin amma abin da ke da ban mamaki ne a kudu kaga mutane suna zaune suna kallo ga abin da wani ke yin da ba daidai ba ne su ma su fara ma hanawa ko su fara ma yaki kamin ma hukuma ya zo ba su. Shi yasa dokokin suke nan kuma akwai kotuna da aka ware amma har yau kaman ba a jan kunni yadda zai ta saura. Eh to duk wanda aka kama dai in an kai shi kada kan ka ka bincika ka ji kamar ana jan kunni shi yadda ya kamata. Sai dai wanda ba kama shi. Nan zai magana zan zan ja hankalin mutane da su hakuri bari mu taimaki kanmu an ka ga wani na abin da bai dace ba wallahi kar ka duba ko abokin ka ko dan no da ya ka gaya mishi in da yi baka gaya ka bar ka hukuma ya sani an san yadda za a yi da shi. Ko shakka babu masana harkar zayyana birane da masana ilimin muhalli suna danganta wannan al'amarin da halolin mutane ne wurin kare muhallin. Litishan Yaba babban jami'an shirye-shirye ne a helkwatar hukumar kare muhalli ta kasar Ghana. Ta min karin haske akan irin abubuwa da ke jawo ambaliya bakin manyan gotocin da ke daukan ruwa idan aka yi ruwan sama duka an samu mutane sun gina 'yan gidajensu ana sana'o'i a bakin waɗannan gotunan kuma in aka gama komai shara kawai ake turawa ga shara ga yashi kasa to idan aka yi ruwan sai ka gan ruwa ya kasa samun hanyar da za ta bi a wani bangaren kuma ana ganin cewa an yi gine-gine inda ya kamata ruwa ya bi to kina ganin wani hanya ce za a iya bi a magance ki a ki na wanda ke kula da muhalli ni a gani na wayar da kan al'umma akan sakamakon irin halayen da domin su daina yin haka kuma a yi amfani da doka. Al'umma da dama ne suke cikin fargaba na rasa matsugudan da dukiyoyinsu sakamakon ambaliyar ruwan sama ganin hasashe da ma'aikatar hasashen yanayi ta gane ta bayar cewa za a samu ruwa kamar da bakin kwarya a makonni masu zuwa. To an ga shika baba ya ko makeri yanzu kuma ga nasiha daga Kur'ani mai tsarki. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ibrahim Abdullahi Sani Rijal Lemo kuma malami ne ni a tsangayar addinin musulunci da shari'a da take a jami'ar bayero da ke kano watan wannan wata na ramadan wata ne idan aka kalle shi ta wani bangaren wata ne da ke taimaka wa haɓakar tattalin arziki na farko dai za mu ga cikin manya-manyan abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kira mutane zuwa ga shi a wannan wata kuma ya aikata shi a aikace shine ba da abu kyauta da ba da abu ciyar da shi sadaka da duk wani abu da yake da alaka da ciyar da abu saboda addinin Allah za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an siffanta shi a wannan azumi dama ya kasance tun kafin ma azumi cikin halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance mutum ne shi mai yawan kyauta mai yawan bada abu sai kuma ga wasu ruwayoyi wasu hadithai ingantattu da suka inganta da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke nuna mana irin yadda manzo ya kasance yana amfani da wannan ɗabi'a tashi wannan halayya tashi ta bayarwa ta kyauta a wannan wata wanda har aka siffanta mana dama can ya kasance ajiwadun nasu ya fi kowa bayar da abu ya fi kowa kyauta sannan kuma aka ce musamman a wannan wata na ramadan ajwadu wa kana ajwadu ma nufi fi ramadan babu lokacin da ya fi yin wannan kyautar kyautan nan ta tashi tafi lunkuwa tafi yawaita irin lokacin ramadan wanda karshe idan kana so ka fahimci yaya wannan kyautar tashi take shine me aka rufe a gabar hadisin ta karshe kana ajwadu min rihil mursala aka dunkule ma cewar to ka fasani cewar manzan Allah tsira mishi Allah su tabbata a gare shi a wannan wata na Ramadan ya fi sakakkiyar iska yalwa da bayarwa wannan malamai suka ce kaiwa ne matuƙa gurin yadda za su maka irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce gaba gurin yadda yake ciyar da dukiyarsa a wannan wata mai alfarma da kaga anan gurin mu a gurin mu musulmi dama wata ne na raya tattalin arziki to Allah ya karba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho. Salamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka mai magana sani ɗan takara daga dogon daji tambon lokacin mai kuke ce. Da Allah ya sashi Hausa ina son ku miƙa min saƙo ga gwamnatin jiha game da ma'aikatan da aka samu kuskure wajen tantancewa. yanzu sama da wata uku to gwamnati ta ce za ta duba a mata korafi za ta duba ta gyara ma waɗannan mutane to daga halin gyaran da gaskiya aka yanzu gwamnati ta ba da oda a gyara to gaskiya ba dukkanin jama'a kashi cikin cikin ɗari ba a gyara musu ba kashi goma cikin ɗari an gyara mu kuma masu tuwo a a tunda kamar irin waɗanda adda hannu da shuni ko ɗiyansu manya ko ɗan manya ko kuwa wasu ƴan uwansu manya sannan waɗanda ya kamata a gyara ma iyan talakawa waɗanda a cikin yanayi talakawa wala ba su aka gyara ma ba don haka ina kira ga gwamnati ta sakkwato kwamitin nan da zasta na gyaggyara mutanen nan don allah ta yi bita a kai ne ko ko ta naɗa kwamiti wanda za a zo karamar hukuma ko kowane wanda ya hito on mutum din nan a zo a duba kayayyakin ka a gyara ma a ba ka kuɗin ka amma wallahi haka da an kai gaskiya gaskiya talaka cikin ta hali dan ba dukkan ne aka gyara mutane ba kuma suna cikin ga yanayin da ake cikin azumi wata uku babu albashi abin babu daɗi sannan mutane na cikin wani yanayi don Allah yana kira gwamnatin jiha mai sauraren koke-koken jama'a don Allah ta gyara game da wannan abubuwan wallahi in dan gyara an yi gyara amma wallahi masu hannu shi ya gyara ma amma talakawa lafiya cikin mawakan hali. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Ismail Siraji Safana da ke Katsinan Najeriya. An ce mun APC SAC. To mun yi APC SAC amma kuma mun ga SAC. Gaskiya mun gaji da gafara sa ba mu ga kafo ba. Sai an yi gyara gaskiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari Najeriya muna yi maka addu'a da fatan alheri Allah ya sa ka dawo gida Najeriya lafiya. To kuma tsarin bayani a nan shine mu a arewa maso gabashin Najeriya musamman jikokin nan guda uku. wata jihar adamawa borno da yobe kada a manta kafin zuwan wannan sabuwar gwamnati ta canji jihohin nan da ƙananan hukumomin su sun shafe sama da shekaru biyar suna amfani da kudadensu wajen taimakawa harkar tsaro tun da haka ne ashe mu waɗannan jihohin wallahi mun wuce maganan a ba mu tallafi na bashi da sunan bell out mu dama a gaggauce wa'annan jihohin suna buƙatar tallafi da tausayi To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. Sauraro a takaice jiya litinin shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata tartibiyar shaidar cewa maharin nan da ya aikata kashe-kashen jama'a mafi muni a tarihin Amurka a wata mashakatar dare ta 'yan luwaɗi da ke Orlando jihar Florida ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje. dubban 'yan gudun hijira na ta ficewa daga fallujah ta wata hanya marar hadari da sojojin iraki suka samar yayin da aka shiga mako na uku a yakin da ake yi na ƙoƙarin kwato birnin daga hannun 'yan isis a cewar shugabar aikin jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya a iraki lisa grant jiya litini mutane wajen dubu uku da ɗari uku ne suka fice suka bi sahun wasu dubu hudu da suka gudu a ƙarshen mako ma'aikatar yada labaran ƙasar eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin habasha da ƙaddamar da harin soja kan ƙasar ƙasar habashar dai ta ta zargin na takalar fada tana mai zargin eritrea da ta kalo abin da haifar da mai da martani daga ɓangaren habashar sakatare janar ɗin ƙungiyar ƙawancen neto jens stoltenberg ya faɗi jiya litini cewa neto za ta amince ta girke bataliyoyi hudu na ƙasa da ƙasa a poland da estonia da latvia da lithuania wanda wato waɗanda su ne ƙasashen da suka fi fuskantar barazana daga rasha to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madon kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da cuba Jodo ne wanda ya ba da umarni. Sai injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ku.